قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد آه، يتشي باب باب لا باب لا حلف في الإسلام باب da بياني أكن babu wata taimakekeniya irin ta jahiliya da ake yi bayan musulunci ya zo ne nan lahin fil islami irin taimakekeniyar da ake yi a jahiliya kawai dan uwana ko shi ke da gaskiya ko bayi da gaskiya to zan goyi bayansa to da musulunci ya zo ya ce a'a ba za ba irin wannan amma yan uwantaka da taimakekeniya akan alkhairi to wannan musulunci ma karfafa sai haddasa na Khalid ibn Makhlad قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح عن النبي صلى الله عليه وسلم يا زونا أشيكرة دعقي فتح مكة أشيكرة تتقش أوتر رمضان على درج الكعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا زونا أدنجر مقوف كعبة فحمد ya وأثنى Allah ya ألا Allah ألا كراري ثم قال سيتشي من كان له حلف في الجاهلية duk wanda ya kasance yana da taimakekeniya da yake da 'yan uwansa a jahiliya kuma sun musulunta lam yazidhu islamu illa shiddatan ba abinda musulunci zai face ya ƙara kafafa wannan taimakekeniyar da ake yi taimakekeniyar tana nan ka taimaki dan uwanka akan aikin alkhairi ka taimake shi akan wani abu da ya shafi rayuwarsa don ci gabanta ka taimake shi in an zalunce shi ka kwato masa zaluncinsa hakkinsa kai wanda tun a jahiliya kun kulla haka to musulunci idan ya zo ba zai bata wannan ba zai ci gaba da yinsa amma sabuwa a zo a kulla wata sabuwa irin wadda ake ta jahiliya kawai dan uwanka dan uwanka ne ko shi ke da gaskiya ko bai da gaskiya to ba shi bayan wannan wala hijrata ba'da al-fathi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma daga yau sai yau ba wanda zai sake hijira daga makka ya je madina tunda an yi fatu makka yanzu sarat makkatu balad al-islam saboda ba za a yi hijira ba bayan an yi ba za a sake ba za a sake hijira bayan fatu makka eh, shi ne aka ce ma al shaukani rahmatullahi ta'ala alaihi ألا تشرف صحيح البخاري فقال لا هجرة بعد الفتح أنك جيمس قيش صحيح البخاري منا لا هجرة بعد الفتح يريد بالفتح فتح الباري على شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر ما لا الباني ما أظن ننسى أكتشي مسا ألا تشرف صحيح البخاري يتشي لا هجرة بعد الفتح كافنس صديق حسن خان alqannuji al-bukhari aka ce ala tashrabu sahih al-bukhari yace la hijrata ba'da al-fath amma dai daga baya yayi sharhin yayi sharhin abin na tajridus sarih to hadisin dai abin da yake karantar da mu babu wata babu wani wata taimakekeniya da za a zuwa yi irin ta jahiliya wadda kawai za ka taimaki nan uwanka akan karya da gaskiya amma akan gaskiya ne to ya halasta ka kulla taimakekeniya ku kulla taimakekeniya tsakaninku kai da dan uwanka babu manis samtara fi awwalil matar babun hukuncin mutum ya tara kansa ruwa ya zuba a kansa a farkon ruwan da ke sauka me hukuncin shi za ruwan farko ranar farko da za a fara ruwan sama shikenan kawai ruwa ya fara zubowa sai ka buɗe kanka ruwa ya ta zuba a kai shine manistan tsarafi awwalil matar eh, mun gane ai manistan tsara ai man arada ko man talaba an yanzila al-mataru alaihi wanda ya buƙaci cewa ruwan sama ya zuban masa akai a ruwan farko da za a yi حدثنا عبد الله بن عبد الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطرون النبي صلى الله عليه وسلم إن جاء أنس رضي الله عنه يتشي هو سما يا ساميمو دمود النبي صلى الله عليه وسلم fa hasara annabi sama saubahu anhu sai man sama ya cire tufafinsa da hularsa ko rawaninsa da ke kansa in an ce alhasaru shine cire hula ka zauna kanka ba komai shine sai a ce ra'aituhu hasirar ra'asi na gan shi kansa babu hula shine hasirar ra'asi idan ko aka ce ra'aitu hasirar wajhi wato ta ba ta da niqabi kenan eh as-safur al safur shine cikin niqabi al-hasur shi kuma shine ƙin sa hula tabarruji kuma ya kasance wata al'aura daga cin al'auran mace ta bayyana wal kullu ha awratu ma ada ha wa kaffaiha mace ga baki ɗinta al'aura ce in banda tafukan hannunta da fuskarta to idan ta buɗe wani abu wanda ba waɗannan biyun ba to ita sai a ce ta yi tabarruji wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula su uku ne akwai akwai alhasur akwai as-safur sannan akwai at-tabarruj mun gane to shi kenan sai manzo mai cire kansa ya cire hular kansa ko ya cire rawaninsa tufafin dai da ke kansa hatta asabahu al-mataru har sai da ruwan ya zuban masa akai qulna lima fa'alta sai muka ce ya ma'aikin Allah saboda me qala li annahu hadithu ahdin bi rabbih an sun ce ai sabo ne yanzu kai tsaye daga Allah yake yawa shi yasa nake son in samu albarkarsa sau da ka ruwan farko yana da albarka eh kada ka bari ruwan farko ya wuce kan ruwan farko ya zo ka yi kokari kai ma ka buɗe kanka ya zuba a kanka ba kususiya annabi salma eh ba ce ba kususiya ba bace. so daga ya halatta ana ruwan sama ruwan farko ruwan farko sai ka buɗe kanka ya zuban maka a kai saboda huwa hadisu ahadin bi rabbi kai tsaye daga Allah yake ai shi yasa malamai suke da wani luguzi su ce wani abu ne ba haram a cikin sa ruwan sama mana to kuma na farko hmm to kaga shine wannan saboda haka hadisu ahadin bi rabbi babu laifi mutum ya shi ruwa rahama ne hmm. so da kana neman albarka da shi al'azimu abadi a cikin aunul ma'abud ya ce yake cewa almatahu rahmatun fahiyya ƙaribatul ahadi qaribatul ahd bi khalqillahi fayutabarraku biha ruwa rahama Allah ne tausayin Allah ne to ya cancanta a nemi albarka da rahama Allah wa hadha dalilun ala istihbabi dhalik wannan na nuna cewa halas ne a yi. mustahabbi ne ma ba wai halas ba hmm? al-imam an-nawawi shi ma haka ya faɗi a cikin sharh muslim haka al-imam suyudi a cikin ad-dibaj sharh sahih muslim ibn al-hajj haka al-imam sanani a cikin subul salam haka al-imam as-sanani a cikin subul salam haka al-imam uh, shawkani shi ma a cikin nailul awtar dukkanin su sun yi wannan bakin cewa ruwan saman farko akwai rahama a cikinsa da haka babu laifi mutum ya buɗe kansa ruwan ya zuban masa babun innal ghanama barakatun babun da zai bayani akan cewa tumakai kanana akwai rahama a cikin su wato bisashe kanana tumakai da awakai idan an ce alghanam ismul jinsi ne da ya hada simfi biyu simfi na farko shine simfu da'an tumakai kenan farare wanda rago da tinkiya kenan su ne abba'anu sai kuma al-ma'az su kuma kadduwoyi kyalla kyalla kenan su kuma awakai jajaye wannan marasa jin magana masu hawa sama to dukkaninsu akwai albarka a cikinsu حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خسيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق آه، دقا حميد حميد بن مالك ثقاني humaid ibn malik ibn khusaymin fiqa ne al-imam an-nasa'i ya wasaka shi so malamin sa tabi'i ne fiqa annahu qala yace kuntu jalisan ma hurairata na kasance ina zaune da malamin mu sayyidina abu huraira radiyallahu anhu bi ardihi a cikin gonarsa bil aqiqi a wajen da ake ce masa al aqiq al aqiq wurare da yawa ne kamar yadda al-imam yaqutul hamawi ya fadi a cikin mu'jamul buldan sunan kamar yadda kuke da tudun wada kamar yadda ake da sabon gari ko kaga tudun wada da wuya ka samu garin da babu tudun wada tudun wada kaza tudun wada kaza tudun wada kaza to haka laraba suna da abin da suke ci mishi al'aqiq to amma dai mafi yawancin malamai sun tafi cewa wannan gona sayyidina abu huraira tana wajen da kusa da zulhulaifa zulhulaifa miƙatin mutanen mutanen madina hmm. kusa da shi in ko mutum ya kama hanyar zatu irqin wato miƙatin mutanen iraki dama suna da kusanci da juna suna da kusanci da juna to ne a nan gona sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu take فأتاه قوم من أهل madinati ala dawabin sai kawai wasu mutanen madina suka kawo masa ziyara suka zo ala wabin suka zo kan jakuna fa nazalu sai suka sauka a gonar sayyidina abu hurairah ka san ana son zuwa gona ko ai har yanzu ma mutum ya gaice ka gonar shi irin gonar gonar nan irin mai zagayayya abin nan ha'id gona mai mangoro da lemu da ayaba ko da dadi Fanazalu suka sauka qala humaydun sayyiduna sayyidina sayyidina Humayd ibn Malik almajirin Abu Huraira sai ya ce fa qala Abu Huraira sai sayyidina Abu ya ce izhab ila ummi tafi wajen babata kaga ya ma mama shi gidanta kenan a kusa da wajen wa kullaha ka ce mata in nabnaki yuqri'u kisalama ɗanki yana miki gaisuwa yana gaishe ki ɗanki abu huraira yana gaishe ki a ce mata haka wa ya kulu at'imina shay'a sannan ka ce mata ta ba mu wani abu da za mu ci ga baki sun zo gane ce ga baki sun zo a kawo wani abu qala humaidu yace fa wada'at salasata aqrasin min sha'iri sai ta sanya mana waina uku aqras jam'i ne na qursatun al-qursa waina ce katuwa suke yin ta haka ko kuma gurasa wanda za ka ganta wata katuwa faskiciya ita ce kursa haka za ka ganta sukan yi ta da wata miya miyan wake kasashen um, laraba suna yin ta sosai har yanzu mutum ya je hajji ko je umara zai ga ana sai da ita sosai sannan mutanen indiya ma suna da ita faskekiya haka za ka ganta kursa kenan sai ta sanya mana guda uku wa shay'an min zaitin sannan sai ta yaryada wani abu na cikin na mai wa milhin sannan kuma sai ta sa gishiri fi sahfatin sai ta sa mana a cikin wani katon kwano in an ce sahta eh, kaman turs ne wato kwano ne mai faɗi mai buɗaɗɗen baki shi kenan sai ta sa fa wa wada'tuha ala ra'asi ni kuma sai na ɗauko a kaina eh na ɗauko a kai fahamaltuha ilaihim sai na zo na kawo musu falamma wada'tuhu baina aidihim da na ajiye a gabansu. su kabbara abu kafin a fara ci kawai da sai na abu ya ne kaya ga duk Abun da ke ciki sai ce Allahu akbar wa qala sai ce alhamdulillahi alladhi ashba'ana min al-khubz yabo ya tabbata ga Allah wanda ya kosar da mu min al daga gurasa ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadani da can lokacin muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama abincin mu baƙaƙe biyu ne dabino attamu wal ma'u mu ci dabino mu sha ruwa su fa dabino fa a wajen su kamar yanzu misali a nan garin nan zariyan mu wanda dan icce ne yafi yawa wanda kawai zaka same shi cikin arhakaci kilan kana da naira biyar ko zuwa goma ko ashirin misali za ka iya miƙa a baka kawai ka zo ka ci kamar me a wanda ake samun shi ko da yaushe hmm? kamar me so so zai to dai abinda dai kawai gashi nan a gari shikenan sai a zuwa ce shi kenan to ka share ka sha ruwa kullun ka kenan ko kuma a tafi a tafi a ce gyada mai gishiri ko da yaushe kawai sai ka zaro naira ashirin sai ka sai gyada mai gishiri ka sha ruwa da safe da rana da daddare kana cikin daɗi ko a cikin wadata kake da yalwa rayuwa ce mai daɗi kawai kullum ka ci gyaɗa ashirin gyaɗa mai gishiri ko kuma gyaɗa mai bawo irin tafi arha'i ko tafi mai gishiri mai bawo. to shine fa al-aswadan din irin rayuwar da suke ke yanzu na Abu Hurairah yana nuna yadda rayuwarsa ta canza sahabban annabi sama mutane ne masu gode ma Allah yanzu yana tuno irin rayuwar da suka yi da yace alhamdulillahi alladhi ashba'ana min al ba ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadan ce ba mu da wani abinci face baƙaƙe biyu at-tamru wal ma'u mu ci da bino mu sha ruwa falam yusibil qawmu min at-ta'ami shay'a sahabban an su ne al ba fa su samu wani abinci ba a zamanin su babu abinci falamman sarafu lokacin da mutanen nan suka gama cin abinci suka tafi bayan sai na abu huraira ya tarbe su a matsayin bakinsa shikenan sai suka tafi qala shikenan sai sai na abu huraira sai ya dawo wajen malik almajirin sa humaid ibn malik ibn khusaym almajirin sai ya ce yabna akhi ya kai dan uwa dan dan uwana yabna akhi ya kai dan dan uwana wato duk da ba ni na haife ka ba amma na isa in haife ka baban ka dan uwana ne hmm? wato sa'a sa'ana ne kenan ahsin ila ghanamika ka kyautata ma tumakanka shine mahallin shahid wamsah ar anha idan akwai datti a jikinsu na ƙasa sun kwanta sun ɗibi ƙasa to ka kankare musu ka goge musu shine wamsahir ragama anha hmm? a riwayar a riwayar bukhari kenan ana al'adabul mufrad amma al malik a cikin a cikin al-muwatta dama eh, a cikin al-kutubu sita kwata kwata ba wanda ya ruwaito wannan hadisi al malik shi kadai ya ruwaito shi a cikin a cikin al-muwatta shi kuma shi al-imamu bukhari da ya ambace shi a nan a cikin a cikin a cikin al'adabul mufrad to shi riwayarsa cewa yayi cewa yayi wa musahir du'ama kun ga wancan arragama bi fathir ra'i wa bi me wa bil ayn al mu'jama wa bil ayn al mu'jama arragam arragam at-turab ƙasa idan sun kwanta sun yi datti to ka zauna da tumakan kawai kai ta goge musu to ka kula da dabbobi ko mu kuma fiyancin mutanen ai kiwon Allah ya isa suke yi da asuba ka fito ka ga tumakai sun kai talatin a kofar gida ba a can inda suka kwana ba ba ruwan mai su da abincinsu to shi ne nan shi a riwayar riwayar Malik rahmatullahi alaihi a cikin al-Muwatta ru'ama ar-ru'am abinda ake ce ma ruam shine ma yasilu min unufi min al-mahati abinda yake fitowa wato majinas ka rika share musu majina tumakan kankana tumakai to ka rika share musu majina inji annabi sallallahu alaihi wasallam Hmm? ko in ji sayyidina abu huraira afwan duk da malamai da yawa sun tafi akan cewa daga nan wajen ma marfu'i ne marfu'i ne wamsahir ragama ko wamsahir ru'ama duk wadda ka ɗauka fassarar za kaga ko dai ka share musu datti a jikin daga jikinsu ko kuma ka share musu majina wa atib marahaha sannan kuma ka tsabtace wajen da za su kwanta kada a riƙa barinsu suna zarni don Allah ku ji wannan bayanai wa atib marahaha ka tsabtace musu wajen kwanciyarsu in an ce marahu shine suke cewa marahul ghanam marahul ghanam sai kuma me sai kuma ma'atinu al ko eh Ma'asinu alibil sai kuma sai kuma sai kuma ko al kai wasalli fi sannan kuma babu laifi ke sallah a wajen kai sallah a wajen kai sallah ka share kai sallah a wajen da dabbobi suke kwana ba komai eh, al-imam ibn abd al-barri a cikin al ya yace nan al-amru huna lil ibahati la lil istihbabi nan halas ne ana nuna kai ka halas ne ka zo kai sallah a madaurin tumakai an an share wajen babu laifi kai sallah a wajen sai ya ce wannan kuma ishara ce zuwa ga me tsarkin bawalinsu da kuma tsarkin bayan gidansu tsarkin bawalinsu da tsarkin me bayan gidansu saɓanin ne an hana a yi sallah a me a ma'atsinul ibil an hana a je a yi sallah a maɗaurin raƙumai domin su suna tare da shiɗanu mun gane akwai hadisi da ya zo cewa su waɗannan abin nan su alganamu suna cikin suna cikin janna suna cikin dabbobin aljanna akwai tumakai aljanna yi akwai tumakai aljanna saboda haka babu laifi a share wajensu a yi sallah a wajen in ta kama a yi ibahatan lastihbaban an halasta ba ana nufin wai a ayi a yi ba a matsayin ya lada ko kada wani ya je ce ga wata sunna shine wa salli fi nahiyati hadan aj fa innaha min dawabil jannati ga sanan ma suna cikin dabbobin aljanna wallazi nafsi bi yadihi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yushiku an ya'ti ala nasi zamanun wallahi ya kusa wani zamani ya zo ma mutane ta kunu sullatu min al-ghanami ahabba ila ha min dari marwana za a samu wani lokacin da jama'ar tumakai za su fi soyuwa ga mutum fiye da a bashi gidan Marwano. Marwano bin al-hakam a lokacin yana gwamna an ce duk madina ba gidan da ya kai nashi kyau a lokacin gidan shi ya fi na kowa kyau shi yasa sai laraba suka ɗauke shi a matsayin karin magana har ma ake danganta kamar yadda shi bawaihi ya kawo a cikin littafin shi alkitab a babun da ya ware tasniyatul musanna tasniyatul istisna ikai tasniyatu tasniyatul istisna ya kawo wani baiti yace farazdaq ya ambaci baitin yace ma bil madinati darun ghayru wahidatin darul khalifati illa daru marwana ce ma bil madinati darun ghayru wahidatin ai a madina ba wani gida kwara ɗaya da ya fi kowane gida darul khalifati bayan gidan khalifa illa daru marwana Sai dai gidan marwana bin al-hakam eh, ya fi na kowa kyau to dabbobi za su zama sun fi soyuwa ga mutum fiye da abashi ne fiye da abashi gidan marwan wasu malamai suka ce saboda tsadar da za su yi a wannan lokacin a wurarensu wasu kuma suka ce a karancin su da za a yi za su zama sun karanta a tsakanin al'umma mutane za su shagalta sun fi son su kiwata raƙuma da shanu fiye da su kiwata su a takaice dai hadisi yana karantar da mu cewa tumakai akwai albarka a tare da su so daka mutum yana da iko ya kiwon su ya kiwon ya kiwata su shi nan Allah ya ganar da mu وحدثنا محمد mubashaka wannan hadisin dama bai inganta ba tuntuna ka ce lokaci yayi ana bin muna bin bashin hadisi dai bai inganta ba tun yanzu mun ji sai mu karasa shi sai mu shiga babu wallahu alam